الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbaƙa ta tabbata ya Allah salatu ya ci bi aminci nuri tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ka tuzuguni ci da karatu ne tafiya al-manzumatul baikoniyo ya na baiti ti ta ce ko yinan na yi tsofu shi bi gube ya hijja 1438 kalenda ya nigeria na ajin daidai bi tsofu gobe gute yana ta gutu wani 2017 kalenda ya miladiya ne man ga musnadul المتصل isnadi min راوي حتى المصطفى ولم يبن والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن والمسند أنا ببيع المسند هنا غاي المتصل الإسناد لا حديث إسناد وجي وقال لا في وجينا كو min rawihi da ba zai shi gobe na hatta mustafa har bai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su saci walam yabin umaba ma'ana isnadu wuce mai kiyayen wa da ittisaru mai kiyayen kuda inkitawa umar gabe doshiya umar ce bai doshiya almusnadu wale bi domma ya mimi bi fata ya nuni ngaya marfu almarfu almuttasilu sanadan ngaya hadisi na ajirafu da ba nabi muhammadu kuma da ya ci bayan sanadi wani kan kuma e yi lafaziyan almusnadu da nan da ce na mai kpabirai e kayan ngai e littafin dondo na ga ku ya e da riwayan e sahabin dondo be ci chunyina wunyina yau na ko ke ajagan musnadi imam ahmadu ibn hanbali na amma ba nan manya bai koni ya nan ga gaci ba na suku ma ne mafara ba ɓawon jeli littafin musnad ɓa والمسند المتصل الإسناد من rawiyi hatta mustafa wa lam yabin ko yi fahimta wani don e bogo wa le hadisi na wi mun ka tiwu na wa go yi na mu udoli na suku go le unde na mu'allaka na suku go le unde kiyan ko mursalo to be wasu kun gole on to de kima unde ittisalu ya sane bi an gole ni patan wa ga mini ya category na ba ko mun gani. good dede ma e ga litafi na otu e gabe da na musnadu ko ya abu ya la ko musnadu aisha ko musnadu imam mahmud ibn hanbali ko ko musnadu ya mangaci kakai wale manya hadisi de method na jela kalita fi hadisi na ademan na je ka littafi aljami'u wunde ya laye kuye kan wani ke sayi bukari nan ke sayi musulmi shi nan wani hadisi babin ya akida fi wo hadisi akida fi wo hadisi ya babin ya fi kiwo shi daga tsarki alula salla azun zaka haji yawo jin yawo la hulu har da babu ya buyu da kazo a wuji da shahada tuji biyu aku biyu tuji biyu hudu ba tu fi bu kashi hatta to magazi to siyar to tafsiri shi to fadailin sahabe shi ko to alfitan wal malahimu ba wa wasu fi sahih bukhari mai muslimi shi wani method na ya kaya na nan al-bukhari bai musulmi masu kun a ci mala daga hadis na fi hadis na alabin wa yi kiyo ina ga ta zuna wani yi littafi runci wá wa hadis za kitabu a kan wazo wanda kitabu kicibo in kitabu gani su kun wanda kicibo sunan a sunan suna abi dauda sunan ya tirmidhi sunan ya ibnu majah sunan ya al-imam an-nasai wale sunan naji hadisi ga so ko kan a ci ga kitabu kitabu onda kitabu ndoro a ci de kiyo a ci de babu babu amma sunan al-arba na galibi hadis na je dil be mas'ala fiqh uji je dil be e ga tafsiri un fi sunan jubah ko laji ganewa mun fi giwa mun fi ba gaji ba e ganyan da sashiyan ingole major lead ya gan a kamu shi ba su ne je deal biyan ingole method na mai account ne kitabu under kitabu ta sun kiyo ta sun babi babi ji fi karkashin kitabun doro bai wani ta kiliya ni wadda kitabu tahara ko ci da kitabu sarata wanda kitabu sarata wale ya gai kamun daga fatiya ga. daga yara kaji daga wa bakato tola ko bakato so daga bata wa sun cifi ne wuce amma littafi ne je ka masani duna musnadu imam mahmud ne ambali musnadu ya zaka zan musnadu ya zaka zan ke ji jina wa daji gan wanda ya shawali da musnadu abi bakar musnadu ya sayyidina bakar hadisin dole ne nga je sayyidina bakar magubenin ku kufi abun nan ko alula ko sallah boyo mu e bude be ya sai na baka ta gobe ko ngu ku fiya wannan so kare ga hadisi din an Aisha radiyallahu anha a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaza ce to hadisi na gumus nabi imam Muhammadu kan waye ce sallah hadisi ne ga ga da musnabi imam Muhammadu wa kitabu salati ya wa ma alibaji yin salati ya cina wa wazare kiyo babu Aisha da babu hadisi na Aisha shi ba wace yawa wazo wace so tres sun waza cewa dole hadisi na sai gubo gancin method ne la jiki nan ne la ka masani bishi nan nga da wannan ya ko get out wo get wo get ne ya wigana eh ta eh so ye tu ko to shike ne ku ga launch ya gozo e bu bai ce wuto ni ci a cikin wa ma bi sam'i kulli rawun isnaduhu lil mustafa ga wa ma yana bi sam'i kulli rawin na zando ni ga na wa da isnaduhu da isnadu lil mustafa har da annabi sallallahu alaihi wasallam na fal muttasil ga ga al muttasil amma sheikh abdul sattar wunji mai baykuni ya gyara ga wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil ga wa ma yana bi sam'i kulli rawi yattasil ina ga da ittisalu bi na zando ne na ga gobe lil isnadu lil muntaha abda karshe nan nole e bane isnadi da e ba anabi ma da zo e ba sahabi isnadi ma da e ba zibo e ba tabiyo so nga zo yi marfu nga zo ba tabiyo makutu ngo diana ko amma nga le wa de isnad na de itisalu karshe zato wun zai kiyo wun sai muttasilu hmm. no be a ga wani yake salu habbe karshe we part 1 zando na gwis na dubo na ki hali ya zawo ci jo we part ngo ci kan ko la ji gane e ba ne bi tuwa ta ga ye ga ne bi na lawa ju jo ngo le ne ke igun kai hmm. hmm. e ba ta bi bu ko ngo le ne ke igun kai kashi e ganno so tu be sahabe ne amma sahabe nan wo ganno wo daga ba israil ya tu jo ngole ne ke ke sun ga cikai ya go la ji laji wa ta ja kuri da ni so ku wi ba na de ka ja na nga al muttasilu nga ya allazi yattasilu isnaduhu ko nga ya ne de nga ya ne de isnadu wa de tisalu na sawa'un kana alqa'il huwa nabi am gairu je juyo anabi gan wọn kashi wuju kiya ko mu ju na ji ga ko da yace salu hadda wuce shi ke mu tafsiru amma in ba ya sai da mashi ne yin na yi makanta hadisi a fe lato ga zaya ga wucin mo a ɓeto ba don tuda bena tashi sai da fe wo ga bo wo je ga ai a mana ka ga na ji daidai agun wa mago yi makanta hadisi in ga manya hadisi ala tantance wa ya ga jibe zo don so gubiyo da zi wo in ji kun fasa kun bi na bayin fata bayyanu الدين النصيحة kunna لمن قال لله ولكتابه ولرسوله kitabihi المسلمين وعمته rasuli wa li wa yi makanta hadisi ilimi hadisi wa mai na wala verify pata na ungo e ga hadisi ga amma kage go ga za ka zaga kaza mun go la verification ni a ga kaza guli ta fi kaza ka bi o fi o ku shashashasha o je fi o ku to yo sanan duci da babu wo ugubo ga kashe bo gwa a gaza kaza ga kaza ti mu go babu go let me know zai shi fo na no shin kana nan kawai za ka ga mi ga fo kaza ne za ka ga mi ga kaza kaza ga kaza shikenan ngo jiga na ko wo ga ga ga wa mi tu nan wa ga fo kashi amma da an bai tunai wa kun aji na suku waya fo bi ayan ba da an ci gama na wuzu mu shi aga ngu ga wo ta gu ya san no ci a cha ga wo ta ga zagan amma ga e kaza za kaza ga mi ga kaza ko za kaza mi mawo bi mu ci mu ci kaza a e da yi kici no Bidi asawa ni amma ga gami gomare. wani akwai wani abu a kasan shi kaga wa ga zami ga ga wa goma ga ga mi to zamu amma ne dai wa ga mi na ka mi ga ga zan wa ci mi ga kiyo la kaulu sheki an ba ni fulanu wa kani anil mati an fulani <laughs> eh za ka zaga za ka zaga to ni kila ci matu daga wani uji wa ga miya kaga wa ga mi tun aga jiki mo e ku so be ga mo wa le wa fe jira e yo salimu sodiri ko mun gane mm. abazan ta shi gbanu aga we gi makanta hadisi e ga nan we lazo to da nan in ke ta wo ne fi so ko ikpe a fita ga wuce ono to dan do to zai be ga wona kaza abun do mm. to be ga mai na su wa ga fi wani e za shi shi wa gogon wai gima kanta hadisi ne mu laji uja zana wiye ne e za je gaza social media ne mun gbe ke zo to ga mutuna ki hukunci ya zana ki hukunci ya ruwaya zana yi majulul hali ne ki hukunci ya ruwaya zana yi majulul khab ki to hukunci ya zana yo to majahilu birki te shi ne ki hukunci ya ruwaya zana yi majulul aini ne mun gbe to ba no to e gbe da bena ma kai yan da kyoto zoce gwamnati ya sanaji ka musulmiya ko laji ganewa yan da ci zanen ce lawo tsogbo ya zaune da tuba mu to sai da wunje to sosa mudan buwa ga wulawun prove ya ga gaskiya ka yin nan le gaskiya zu da to tantance wa yana shi yana shi ga nan sai ci wi na da ka yana e irin na da me to mun do ci ga to gando ci kufe sai lu zo ja be le wanda a ga gando so de uta to zo an ndị ala etozu iwuwo ebe ka ibo ama eliwe zawo chukwu a atententi onye gaji oge ka agba oge nwoke anụ alesa amudachi musalsalun kulma ala wasfin ata mislu amma wallahi an bani fata ka ka kar haddasa ni ka'iman au da an haddasa ni ta basama musalsalun musalsalu kul gagan ngayi ma ala wasfin ata ene ga beta ce sifan do ce mislu ko don ko ce amma wallahi ni shi kuti ba soye ci ba anil fata gbarufu ya mi labari kazaka a cin aga ma ka kada haddasa ni yi ka ka kunun gba hadisi na yi nan ya mi ka kun ji baro au ba da an haddasa ni tabassama ko ma bayo tonu ba ní na bi no fe dikiyo fe fe bi tomo ba bo na dis ne musalsal ene wa labi wono wagun luwa ga wu na ji katu hadis na bi manne na hata tin doro na ji faro kanga na wuwe no na ta ta ba ya jalu sane jimi a wali laki da ala wasfin kauli ga ya hadis na daga chaba na dubu habbe karshe ami yi doje ce kibo ya ce sifan do ci ye gan kal qasami billah ke kuti jibe to ya ci nan aw halin kuma halin do ci ya zai gba hadisi magi baro nan ko ba ne da gba hadisi wani wata ke wata ɗima amma to sun ga ilika hadisi ga yi musalsal in ga sharatin ya gugoyen sali sanadi adalatun rawi ya ga ya tamamu dobti ko hafifu dobti adamu shuzuzi adamu illati dole in ga hadisi alqadamu lilatul qadiha shi ya tine bai ga mu ka mi agwa hadisi musalsal ne e wani hadisi musalsal ne ba dangu na jiki an da ta zo an wa ga ga bon yi musalsal an wa jiki wa gwaniya eh shi da tiya ta ja gumbi wi Allah ya samu dace al ibnu Salah ibnu Salah ne fayi mai sheku ya daru hadis la shirafi ya dimashki nan na kali ta fe matu ibn sala'a nan ngo tun ka kuna ibn sala'a kali ta fe matu ibn sala'a nan galibe man ya hadis ne biyo no go kali ta fe musallahu hadis na ni ta fe na ga ikiyo nga ke litafi ne muta maduci na ya zai bibiyo zuma abu nan ibn al-khatib al-bagdadi in ka litafi ka ka ka ka ka ya ce musallahu hadis etiyan ilimin riwayo in ka littafin alkifaya tufi ilimin riwaya etiyan zuzuzundu wa ilimin hadiso in ka littafin alila tufi tolabil hadisi etiyan ladabiyan manjo in ce ka littafi etiyan zulotun da ilimi ya hadisi in ka littafin su dawul ilimin amal a cin agun ka littafi ka ka ka ka ka ka kayan to littafi na naji al-khatib al-baghdadi ka don yi ni wani al-hafiz ibn salah mun ji kiyo wani littafi ne wadda doshi gani bai ji mana man wace jiya ilimiyan musu laula hadis ne mutum ne kpata ladan waje dai wuce kan mafut littafi ne ga ulumul hadis ne ga mu kaji mata ibn salah so a je makarantar da ne bai ne ga darul hadis la sharafiya ne. tun doci zamanin doci nga shi mi kon doci mutu yi kiyo mutu tu daru alhadisu la shirafi a tulaje wakafi mutu ga to wa babu na tu ya ji makanta na jaji ilimi hadisi na zai maga shi ci wucafe shi ci man ji babu na wani zanen ga je ilimi hadisi ga dimashio bayani na. nga alama shi khatu ya darul hadisi na na yau ya kowa ji fahimta ya gani ya gabi da ana nga alakiyo nga yi sheku ya darul hadisi so ibnu salah ufe ji sheku ya darul hadisi al-ashrafiya so kaku na ibnu salah ya sheku ya darul hadisi ya darul hadisi al-ashrafiya nan nga wu kalita fi mukaddimatu ibnu salam ci wu shi ci makata to da jaba be zo ba ko la ji ganewa ibnu salam ji go go zo na da fi be shi tiyan dar ladi slash rafiya ne Imam nawawi imam nawawi be jin hajali zo na mini zai be she sheku yin dar ladi slash rafiya be ne ziyo abul hajjaj al mizzi so fi hadith ne ja al mizzi kan dar ladi slash rafiya rabu fiye wushi be be mo be da nan be ci ko laji ganewa ka kuna abula jadil mizi bai gwaga zonin lokaci be dambo na to alhafiz ibn kasiri mbe jikiyo mbe mbe yi mbe je sheku yan darul hadisi yan darul hadisi al ashrafi anan ko ji gane ko ka kuna ibn kasiri bai gwaga zonin abede manwa da bai ne ga al husaini nan ko mun gane kai ka moto ma al husaini nan hatta to subuki if i'm not mistaken lokacin dabo bunu beje sheku inda al-hadisi tun wuce wannan zuma abu gani zuwa al-husaini ji a be beje sheku inda al-hadisi zuma jo maskun da ladisi a ta shafiya wanci ba jikin biya lalace wato man a hadisi na je duye biyan na zahiri wuce bi dabu biya amma recently some years back government ya syria turu su matuya zako zako noci na je buye bai kauni ya ilimi ya hadis na adar ladis la shirafiya ya jike kuya kuta amma na ke da ladis la shirafiya kuta ganji na zugun ga ya kun ya su ga sili ne ke tsami biyu kacha makanta wuce yana ibnu salah da al na wuce fiye wuka fi na wuce bu makanta magui to su da shiga wa ilimi a na fiya jiki a fiya lobo a fiya da wa ilimi hadisi ko mun gane wale fa'il yana wakafi ga ya ji wanda hadisi la shafi'a da hadisi kamaliya waje yana ko da durul hadisi dai shi na kaka kaka kai to ruci nga to muku bilil wadi'i mutsawo to tsadaru hadisi ciye mun bu adidarul hadisi yadda maji ade darul hadith ya ma'arib ade darul hadith ya sana'a ade darul hadith ya ma'abar ade darul hadith ci da nan ce kaka kai me ke wuji wo ilimi tsuntsa idea irin wuce shi ma if i'm not mistaken nga ga dai da albani zari ayun shi ba su da hadith ci zari abu ko mun gane dr ahmed yẹn bí uk ohun tó sọ dáhùn làdí fi ohun tó mọ. sa mu cika da imani wani ne zako ji don wani jiji mai ajina nan mahmudu na ulayi ka a bayi faji ne bi mislikin izaje ma'atna ya jaririn majami'u ngo ya sashe irin na ji yabo ga zai jiji mai ajina nan mahmudu na goga yabo ga san zai wasu zakirkiye sai ta alubu da sun zade da yema ibnu salah mu fe gali ta ce ulumu da hadisu bo go kalla ma taslamul musalsalati min da'fi ga da kyar hadis ne musalsalu na dake hmm. wa gangwa daga gbaguto bo ni fi wasu tasansul la fi asli matni ni ma ne no asali tasansul bo mun ji ga asali matanin gwa ngole ngole tambi wuyo na is very very important na ibnu sala nu ka mukaddimatu ibnu sala zona ibnu kasiru summarize summary ibnu kasiru wuce ga ga kiyo ikhtisaru ulum alhadith ko la ji ganewa imam an-nawawi ma wi ji makantayin ibnu salah imam an-nawawi to ma wa mukaddima ibnu salah na summarize a ce ga takribun nawawi ko ji ganewa takribu ya limamu wuci ma na samar imamu nawa wuce ne jina nga imamu ci be kiyo un be ji a ce ga tadribur rawi bi shari takribun nawawi ko ji ganewa so samari na ma ibnu kasiri ji a ce ga iktisaru lumul hadis na ko ka gane mun ga kiyo a ce ga iktisaru lumul hadis na nga a shek abdul zaka hamza sai ci gujun gafara mini man hadisi wa na bebe zamani ya zuma gwanne shi na makabu bube ji rayuwa don last day nga be di taki kiyan saurin lumul hadisi ya ibnu ya kasiro makanta ya zari ya misra ocibe a lokaci bai dabo nan abeji general ngole abecin syllabus sai makanta le bayani ala syllabus ya ji babu jide bukata yi yajo so a ci cha committee na jaci field kaka ka ile nan to mini zai ci ili cin syllabus ne ilimi hadisi le azaro na amon mu shakiri dabo to komiti wuce ci result gan mini na ga wuce zari ci ilimin musalau ladi so na matu mai kyau da so ladi su yi ibn su to na ga ladi su yi ibn ra ga wona takikin ya za ka hamza na da circulation bo kirki biya aliya adiya mai yi buga wajen a ce to a mashakir daga nawa so man hadis ga na. a iktisaru lumul hadis ne ibn kasir wuce na abdur zaka hamza ji takiki anan ula wala sharu lati sharu jo ku kawai dai gi dai gi makanta ja ji amfani a shakir ti jun mu ti ji sharai ku a ce sharai wuce gan alba'isul hasif sharhiyan iktisaru lumul hadis ko mun gane sharayi ibn kasir gujiyoni direct amma to sun taki ke zawon cibe talikas na juji kuma nan wuji tabbatarwa gumbo to su ka gane amma mukaddimatu ibn salah ne ibn salah ka fa ganin ka kuna al-hafiz zainuddin al-iraki un bebe na wa wa muqaddimatu ibnu salah jadani a ce ga alfiyatul liraki ko ka gane alimamu suyuti ma bebe min zugun mutu ke a alfiyat alimamu suyuti bebe nan mutu littafin ibnu salah ibnu salah wuce mu jadani a ce ga alfiyatu suyuti ibnu salah ga wani eh Eh? so alfiyatu liraki ganci suku na alhafizu zainu dini liraki wuji wuci shalwe kayani da hannun alhafizu sahawi na jirgi makanta ibn hajari na a daidai na suku wa sharhin ya alfiyatu liraki nan wuji shari'a ce shari'a wuci ga ce ya fatul mujis shari'a alfiyatul hadis ko ka gane so yan suyuti gan ci su gan alfiyatu suyuti na suyuti jina alfiyatu suyuti na suyuti jina no diya na ko ahmad muhammad shakir wuci ji sharayya alfiyatu suyuti wuci ji sharai ko laji ganewa a shekhu lallamatul muhaddis ne musnidu makka bani nan a shekh muhammad ibn ali ibn adam ala tiyofi al-laulawi na ka albarul muhitu sajjaj shari'a sai muslim nan mujallad ya hamsin mm-hmm. mutum ya ka shari'a sunan nasayi mujallad ya arba'in zakhiratul ukuba mutum ya ka shari'a muqaddima ya sai muslim mujallad ukuba kurratu eh sharan sai musu bi sharai muqaddima sai musu mujalladi kuma to a da sharai nu jiya alfiyatu suyuti nan mujalladi ba ngoji gani ko so an ni ga katna da yadi kiyo unde jeza jeza jeza jeza jeza jeza nukhbatul fikri ibn hajari un summarize ilimi kiyo ilimi musu laula hadisi sarawi ngo ji gana ko amma to so ga tule patan waya daga yana shi ibnu salah ji jiki na yan aka aka ne ba anda gwa la kula ku ngutne ja ci bana to nukbatu ibnu hajar wuce nga ka kuna alamiru sanani bibbe na wuje dani a ce yi eniya ga kasbu sukar nazmu ya nukbatu fikr ko la ji ganewa kafu na ma dini liraki daidai ganci na suku mai ibn salah wani tuji shara inda ce ku ko ji fahimta ko shari'in na shi ke ji kuda suku ibn hajar ke be be ki makanta ya liraki wani suke kai inda ce ku be ba wacce gabuwa da nuka ta ki wali da ajiyar bato waga ce fuwaci ne libe ne wale gan classical work nwaci na ibn salah ji ta fiti wani ngaji je za jeza jeza uci servers guide bdg ya jama'a kamar ne bezuma abu ku so saku saku saku fa da yan so kwa da so kwa ti di so amu mun gane misali a hadisi ne musalsal ko عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لو أحبك أو أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أئني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك hadisa ya muwazu bin jabal ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muwazu ya muwazu wallahi inni law uhibbuka wallahi me wa'oi Usi ka ya mu'az la ta da anna dubra kulli salatin an ta kula ga lugwa karshe sallan dundu E, gane bi da ga lugwa mare allahumma inni ala zikrika allahu jimi taimako mushen pawe wa shukrika an me kiyo eh be ji da wai wasu ba da tika ga gani be ibada nan ya jiya wani nan ngole isnadi hadisin nan zando ga zai ga na zando ga wungan inni uhibbuka me wawe uncatun hadisi inni uhibbuka me wawe uncatun hadisi ga na ko wale ga hadisi ba na ke mu yi ga kafin ya abu na wallawa alam bi sawabu ilayhi marji'u wannan ani ga jin daidai na sai ta laduya ani ga ci bici na sai ci fa gani bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk